rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ta ba da sanarwar kashe wasu 'ya'yan kungiyar boko haram guda goma sha biyar a wasu farmaki da suka kai kan 'ya'yan kungiyar boko haram din a yankin tafkin chadi a jiya sanarwar da ke dauke da sa hannu mataimakin daraktan hudu da jama'a na rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole kanal unyama nwachukwu kuma ya aikewa manema labarai na nuni da cewa ɗunguwan jami'an sojan operation lafiya dole da kuma na ƙasar kamaru ne suka samu wannan nasara na halaka waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin goma sha biyar a wasu farmaki da suka kai a kan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin a kudancin yankin tafkin chadi wanda suka tarwatsa tungan 'ya'yan kungiyar boko haram ɗin a kokarin da suke yi na kawo karshen raguwan 'ya'yan kungiyar boko haram a wannan yanki da ma ƙauyukan da ke arewacin borno ya ce rundunar sun fatattaki 'ya'yan kungiyar boko haram a maɓoyarsu bayan musayar wuta da suka dinga yi da maharan da suka hallaka maharan guda goma sha ɗaya a ƙauyen gomaran da ke yankin tafkin chadi a wani harin da suka kai kuma a wasu wuraren guda biyu sun fitattaki wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin firgi da maula dukansu a karamar hukumar bama da dukwa da ke jihar borno inda nuna ne ma suka fatattaki yayan kungiyar boko haram din suka kuma halaka wasu guda hudu rundun ce ta samu nasarar garo wasu makamai da suka da single barrel gun guda daya da bindigan toka guda da karamar bindiga da ake kira pistol kiran hannu da babura guda hudu da injinan ban ruwa guda shida da injinan ban wuta guda biyu rundunar ce ta kuma kame wasu yayan kungiyar boko haram din guda biyu da ransu sanye da kayan sarkin soja da ake kira kuma flag har ila yau sanar ya kara da cewa rundunar ta samu kubuto da wasu mutane guda hudu da mata talatin da uku da kuma ƙananan yara guda goma sha shida daga maɓoyar yayan kungiyar boko haram din inda suka yi garkuwa da su kuma yanzu hakan ana tantance su don a mika su ga hukumomin da ya kamata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya